أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida hars dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana. inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne aka kamo a cikin shirinsa na rana. Zango na biyu kenan a shirin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. To a jiran shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin ko kun san bayan hakan akwai shirin nan namu koyi harshen farisanci daga nan sai shirin nan na kiɗe iraniyawa bayan hakan muna dauke da shirin nan namu leƙa iran wanda ke duba wani batu da ya shafi al'adu ko kuma ci gaba kiwon lafiya ko kuma kimiyya da fasaha a nan jamhuriyar musulunci ta iran daga nan kuma akwai mu dauke da shirin nan na nahajul balaga sai kuma shirin duniyar mu a yau wanda ke duba wani batu da ɗau hankali a wannan duniyar to waɗannan da yarda Allah su yin shirin abubuwan da za mu kama muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan da ɗaya jikoki masu zuwa labaran duniya. To la masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da za a dakaci labaran duniya. Najeriya ta musanta ikirarin shugaba Donald Trump na Amurka na cewa Kiristoci na fuskantar babbar barazana a ƙasar. Hukumar zaɓe a ƙasar Tanzania ta bayyana shugabar ƙasar mai ci Samiya Suluhu Hassan a matsayin wadda ta lashe zaben shugabancin ƙasar. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta ce ta damu da halin da ake ciki a yankin alfashar na ƙasar Sudan. To yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka Agadas. Gwamnatin Najeriya ta mayar da martani kan jawabin da shugaba Donald Trump na Amurka ya yi inda yake zargin kasar da kashe Kiristoci a Najeriya. A martanin da ta mayar ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta ce lamarin ba haka yake ba. Sanarwar da kakakin ma'aikatar harkokin wajen Najeriya da fitar kime bi imomo tb a fa ya sanya wa hannu ta ce duk da cewa najeriya na godiya da kulawar da kasashen duniya ke bata musamman kan batun haƙƙin ɗan adam da haƙƙin addini wannan batun na zargin kashe kiristoci a ƙasar ba haka ba ne duk da 'yan najeriya suna da 'yancin gudanar da addinin su yadda ya kamata kuma suna gudanar da ibadar su ba tare da tsangwama ba in ji sanarwar shi dai shugaban amurka donald trump ya ce kiristoci na fuskantar babbar barazana a najeriya da ya karar cewa ana kashe dubban kiristoci kuma masu tsauraran kishin islama ne ke aikata wannan kisan gillar saboda haka ya aya najeriya kasar da ake da damuwa a kanta bugu da ƙari trump ya ce ya baiwa 'yan majalisar wakilai relay moore da tom cole umarnin fara bincike kan hakan kuma su kai masa rahoton sakamakonsa gwamnatin najeriya dai ta ce za ta ci gaba da tattaunawa da amurka da kasashen duniya domin tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa. Hukumar zaben kasar Tanzania ta bayyana shugabar kasar mai ci samia Suluhu Hassan a matsayin wadda ta lashe babban zaben kasar. Shugabar hukumar ko kuma shugaban hukumar zaben ya ce shugaba samia ta yi nasara a zaben da kashe 98 cikin 100 na jimillar ƙuri'un da aka kada. Bayanai sun ce manyan 'yan takarar adawa ba su shiga ba a zaben wasu kuma an tsare su ko kuma a hana su tsayawa takara wanda hakan ya haifar da tashin hankali. jam'iyyar adawa ta kasar da ce ɗaruruwan mutane ne suka mutu sanadiyar zanga-zangar da aka kwashe kwanaki ana yi tun bayan zaben na ranar laraba wani mai magana da yawun jam'iyyar adawa ta shadema ya shaida wa kamfanin dalancin labaran afp na faransa cewa kimanin mutane 700 ne suka mutu a alkaluman da aka tattara daga asibitoci gwamnatin shugaba samiya ta musanta duk wani yin amfani da ƙarfi fiye da kima yayin da ministan harkokin waje muhammadu tabit kwambo ya shaidawa wa aljazira cewa babu bayani kan adadin waɗanda suka mutu hukumomin wato kasar sun katse hanyar intanet sun sanya doka fita kuma sun takaita 'yan jarida wanda hakan ya takaita samun bayanai jamhuriyar musulunci ta iran ta nuna damuwarta game da irin tashin hankalin da ake gaba da samu a sudan musamman a yankin alfashar iran ta sake jaddada goyon bayanta ga 'yancin sudan da haɗin kai da kuma cikakken 'yancin ƙasar yayin da tashin hankali ya mamaye kasar da ke arewacin afirka ministan harkokin wajen iran abbas arrakci ne ya bayyana hakan yayin wata tattaunawa ta wayar tarho da takwaransa na sudan muhyaddin salem a ranar juma'a na farko ya nuna damuwa musamman game da harare da kisan gillar da aka yi wa fararen hula a birnin alfashar da ke kudu maso yammacin sudan duniya ta damu matuka a daidai lokacin da ake cigaba da samun karuwar tashin hankali a sudan a ranar talata mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ismail bagayi ya bayyana matukar damuwa game da rikice-rikicen makamai da ake cigaba da yi a alfashar yana mai allah wadai da lalata kayayyakin more rayuwa da kuma kisan fararen hula a birnin to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kaɗa ƙuri'a ta nuna goyon baya ga wani ƙudiri da ya jaddada cewa shirin da maroko ta gabatar kan yammacin Sahara shine mafita mafi dacewa ga yankin da ake takaddama a kai. ƙudirin ya nuna goyon bayan ƙasashe mambobin kwamitin ga shirin na maroko tare da bayyana cewa ikon masarautar kan yankin zai iya kasancewa mafita mafi dacewa kan hakan ne kwamitin ya yi kira ga sakatare janar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da wakilin na musamman kan wannan batu stephen de mistura da su gudanar da tattaunawa bisa ga wannan shirin don cimma yarjejeniya da kowa zai aminta da ita algeria wacce take takaddama da morocco kan yankin da ta kaurace wa kada kuri'a kan batun inda ta bayyana matukar damuwarta kuma adawarta da kudirin jakadan algeria ammar benjama ya ce kudirin bai dace da burin mutanen yammacin sahara ba waɗanda ƙungiyar polisario ke wakilta ƙudurin da aka amince da shi a ranar juma'a ya kuma tsawaita aikin wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a yammacin yankin na sahara wato minurso na tsawon shekara guda shirin wanda raba ta gabatar a ranar 11 ga watan afrilu na shekarar 2007 don mayar da martani ga kiran da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya yi na samar da mafita ta siyasa game da yankin yammacin sahara kudurin na yanzu ya tanadi samar da gwamnati da shugaban yankin da majalisar dokoki wadda ta kunshi wakilan kabilun saharawi daban-daban da membobin da aka zaba ta hanyar zaben gama gari kai tsaye Babban kwamishinan kare hakkin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya soki har-haren sama da Amurka ta kai wa jiragen ruwa a yankin Caribbean da Pacific, wanda ya kasance keta dokokin kare hakkin ɗan adam na duniya. an rawaito cewa an kashe mutane sama da 60 a jerin hararen da sojojin amurka ke kai wa jiragen ruwa a caribbean da pacific tun farkon watan satumba waɗannan zarge-zargen waɗanda ake zargin suna da hannu a safarar miyagun ƙwayoyi a cikin wani yanayi da ba su wato da basu da hujja a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa in ji Volta Turk a cikin wata sanarwa da aka fitar a ranar Juma'a. babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya bayyana hararen a matsayin abin da ba za a yarda da shi ba kuma ya buƙaci washington da ta kawo ƙarshen irin waɗannan harare ta kuma ɗauki dukkan matakan da suka dace don hana kisan gillar da ake yi wa mutanen da ke cikin waɗannan jiragen ruwa ba bisa ka'ida ba ba tare da la'akari da laifukan da ake zargin su da aikatawa ba amurka ta yi ikirarin cewa waɗannan ayyuka wani bangare ne na yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi da ta'addanci duk da haka turk ya nuna cewa yana wato yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi akan iyakoki al'amari ne na tilasta bin doka dangane da karancin bayanai da hukumomin amurka suka bayyana a ranar juma'a da alama mutanen da ake da ke cikin jiragen ruwan da aka kai wa hari ba su da wata barazana ga rayukan wasu kuma ba a yi amfani da karfin soji mai tsanani a kansu ba kuma ba a amfani da karfin soji a kansu a ƙarshen dokokin ƙasa da ƙasa in shi shi Volter Turk ya yi kira da a yi bincike mai zaman kansa cikin sauri kuma ya yi kira ga Amurka da ta yaƙi fataucin na haramtacciyar hanya ta hanyar kamawa da gurfanar da waɗanda ake tuhuma cikin adalci da kuma bin ka'ida. To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran. To da masu sauraro yanzu kuma lokacin da zan bar ku da sauran shirin namu ai sauraro lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Yau Asabar, ɗaya ga watan Nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma ga watan Jumada Ula na shekara ta 1447 Hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 808 da suka gabata a rana irin ta yau abubakar muhyiddin muhammad wanda aka fi sanin sa da ibn al-arabi fitaccen malamin irfani kuma masanin kimiyya ya rasu a birnin damascus na kasar syria an haife shi a shekara ta 560 bayan hijira a andalus wato kasar spain ta yanzu kuma bayan karatu a bangarorin ilmomi daban-daban ya mayar da hankali ga tarbiyyar ruhinsa da kuma tsarkake zuciyarsa da bautar allah maɗaukakin sarki ibn al-arabi ya yi tafiye-tafiye da dama zuwa kasashe da garuruwa daban-daban da suka hada da tunisia makka bagdaza halab sannan kuma ana girmama shi da karrama shi a ko'ina a cikin kasashen musulmi ya kasance kwararre a fannin kimiyya da kuma ilmomi da suka shafi fikihu da makamantansu wanda masu waje masu suna nuni da cewa akwai littattafai da dama waɗanda ya rubuta waɗanda suka shafi ilmomi daban-daban na addinin musulunci mafi shahara daga cikinsu akwai littafin nan na tafsirul kabir wanda ya kunshi mujalladai da dama daga cikinsu akwai wasu littafan waɗanda ya rubuta waɗanda suka shahara akwai littafin fusulul hikam sannan kuma ana ɗaukar wannan littafi a matsayin ɗaya daga cikin littafai masu matuƙar muhimmanci a littafan da ya rubuta domin kuwa a cikin wannan littafi ya tattaro ra'ayoyi daban-daban da suka shafi mahanga ta irfani da sufanci a takaice da kuma yadda yake kallon lamura ta wannan fuska a mahangarsa masu rarrai ko kun san cewa shekaru 71 da suka gabata a rana irin ta yau ɗaya ga watan nuwamban shekara ta 1954 aka gaba dakarun kwatar 'yancin ƙasar algeria ƙarƙashin jagorancin ahmad bin billa da haka kuma aka fara gwagwarmayar neman samun 'yancin kai a ƙasar algeria tun a farkon karni na goma sha tara miladiya ne dai sojin kasar faransa suka mame kasar algeria sannan kuma dukkanin yunkurin da mutanen kasar algeria suka yi na tsawon shekaru 132 ya ci tara amma da ƙarshe dai turawan sun bai wa kasar algeria yancin kai a shekara ta 1962 sannan kuma ahmad bin bella ya zama shugaban kasar algeria na farko bayan samun yancin kai sai kuma a shekara ta da 1965 aka yi masa juyin mulki ana ɗaukar ranar kafa dakarun kwatar 'yancin kai ta ƙasa algeria a matsayin ranar ƙasa a hukumance masu saurare ko kun san cewa shekaru 107 da suka gabata rana irin ta yau ɗaya ga watan nuwamban shekara ta 1918 dollar austro-hungary ta wargaje wanda kuma hakan ya faru ne ban shan kayan da ta yi a yakin duniya na ɗaya. Dolar Austro-Hungary wadda aka kafa a karni na goma sha tara ta samar da babbar daula mai karfi a nahiyar turai kuma ɗaya daga cikin dauloli masu karfin fada a ji a duniya wadda ta yi saurin fadada duk da haka dai a ƙarshen yakin duniya da ɗaya ƙasashe waɗanda suka yi nasara su raba daular austro-hungary zuwa ƙasashe uku wato austria hungary da kuma czechoslovakia a matsayin diya kan shan kayi sannan kuma aka ba gwamnatin jamhuriyar austria ranar 1 ga watan nuwamban shekara ta 1918 a ranar goma ga watan satumban shekara ta alif 1919 an sanya hannu a kan yarjejeniyar saint german a tsakanin kawancin yakin duniya na daya da austria wanda kuma bisa hakan ne aka rage yankin austria zuwa girman ta na yanzu kuma aka bai wa italiya da romania sassa daban-daban na yankin austria wanda kuma daga baya aka rage kasashen hungary poland da kuma czechoslovakia masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 da sa gabata a rana irin ta yau wata guda bayan fara mamayar wasu yankuna na kasar iran wanda sojin saddam hussein na kasar iraki suka yi sojin saddam din suka kama ministan man fetur na kasar iran na lokacin injiniya muhammad jawad tangayan da wasu manyan jami'ai na ma'aikatar mai ta kasar iran sannan kuma suka yi garkuwa da su na tsawon lokaci da farko gwamnatin saddam hussein da ta musanta cewa tana tsare da waɗannan jami'ai sai daga baya kuma suka ba da gawarsa bisa da'awar cewa ya kashe kansa ne da kansa kafin wannan lokaci dai injiniya tangayan ya je yankin kudancin kasar iran ne domin ganin halin da ake ciki musamman a bangaren kamfanonin man fetur na kasar iran da kuma yadda suke tafiyar da ayyukan su a yankin shaidun da suke tare da shi dai da kuma bincike na likitoci sun tabbatar da cewa sojin kasar iraki sun azabtar da ministan mai din na iran da hakan ya sanadiyar ajalinsa. sa آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum mu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da Allah yau za mu shiga cikin darasi na da 128 inda a yau za a ji wata tattaunawar da ta gudana tsakanin muhammad da kuma ɗaya daga cikin masu yi masu jagora a tafiyar da suke yi ta yawon shakatawa a lardin isfahan idan ana tare da mu za a ji tattaunawa ta gudana a tsakaninsu dangane da ɗaya daga cikin ƙauyuka waɗanda suke wannan yanki wanda yake ɗaya ne daga cikin wurare da masu yawon buɗe ido kan ziyarta domin ganewa idanunsu abubuwa da ke akwai na gargajiya da kuma al'adu na mutanen ƙauyukan da ke yankin to kafin mu je ga tattaunawar sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. قوی بسیار زیبا میکاو سوسی رودخانه قرمه نام سونا. آن نام دارد یه د سونا. برز رود قرمر رود ابیانه قویان آبیانه خانه گده شمال اریوا هستند سکی معماری نو اینگینی جالب میکای در قوبه پنجره تگا دیوار بانگو چوبی نیچی معروف سننی ببینید دوبه گل سرخ جمپری آن پوشیده شده است شی یا چند طبقه هوا هوا دامنه گپن کو دوزی آن واقع شده است شی یکی پشت بام سمر رفی حیات پرپاجیا بالایی سما پیرمرد پیر پیرزن سوهو. لباس تپاپی محلی نگیده آنها پوشیده اند سو سنسکه آنها می پوشند سو سنسکاوا سنتی نگرگاجیه زنها ماتا رنگارنگ میلونکه گلدار میفری به نظر میرسد گالاما مردم متانی کوهستانی نه ینکننس سونکا دور مینیسا آداب لدوبه سنت ها العدو آن حفظ شده است انکی سو زبان هرشی فارسی هرشم چی؟ صحبت می کنند سنایم مگنه لحجه کرن هرشی قدیمی دددی من میخورم نی اینا چن من دوست دارم بخورم نی اینا سن این چی زردالو کایم مرمری دنگن دنیا درشت منیا خوشمزه میدادی باغ لمبو To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi baki ɗaya yanzu kuma sai a saurari tattaunawar kamar da ta gudana a cikin harshen Farisanci. In rusta besiyar ziba ast. نام in رودخانه چیست؟ In رودخانه برزرود nam darad. Tamam khane های abyane در شمال این رودخانه هستند. خانه های این روستا معماری جالبی دارد بله درها و پنجره های چوبی این روستا معروف است ببینید تمام دیوارها با گل سرخ پوشیده شده است درها و پنجره ها بسیار زیبا هستند اما مثل اینکه خانه ها چند طبقه هند بله چون ابیانه در دامنه کوه واقع شده است پشت بام هر خانه حیات خانه بالایی است آن پیرمرد و پیرزن لباسهای محلی پوشیده اند بله این لباس سنتی روستای ابیانه است زنها لباسهای رنگارنگ و گلدار می پوشند به نظر می رسد مردم این روستا سنتی تر از نتنز و اصفهان هستند بله چون اینجا کوهستانی است و از شهر دور است آداب و سنت های این روستا حفظ شده است مردم این روستا به زبان فارسی صحبت می کنند؟ بله زبان مردم این روستا فارسی است اما لحجه قدیمی دارند دوست دارم از زردالوهای درشت و خوشمزه این باغ بخورم تو مدلا بند اکسران چطنان زکو ماسی اکارا سوارن تا ترده ترجمه اچکن کن هرشن حوصا روستا بسیار زیبا است. نام این رودخانه چیست؟ wannan ƙauyen yana da kyau sosai. Ya sunan wannan این رودخانه برزرود نام دارد. تمام خانه های ابیانه در شمال این رودخانه هستند. سنن ونن قرمر بزرود نه. gidajen wannan ƙauyen suna da tsarin gini mai ƙayatarwa. Bale, darha wa پنجره chubiye in این maruf معروف است ببینید تمام دیوارها با گل سرخ پوشیده شده است ای قففی da tagogi na itace na wannan ƙauye sanannu ne duba dukkanin bangaye ciki suke da jajayen furanni. Darha wa panjeraha besiyar ziba hastand, amma misle inke khaneha chand tabaqe hand. Ƙofofi da tagogin ƙauyen suna da kyau sosai, amma kamar gidajen hawa-hawa ne. Bale, چون ابیانه در دامنه کوه واقع شده است پشت بام هر خانه حیات خانه بالایی است سبودا قویان ابیانه ینا گیفن دوسی نه رفن کونی گدا پرفاجیر گدا جند کی سمانی آن پیرمرد و پیرزن لباس های محلی پوشیده اند. ونن صوحن ده صوحوا سنسکا کاین گیدانی. بله این لباس سنتی روستای ابیانه است. زنها لباس های رنگارنگ و گلدار می پوشند. ای ودنن کاین الادا نه نا قاوین ابیانه. متا suna saka tufafi masu launuka da yawa da zanen fure. به نظر می رسد مردم این روستا سنتی تر از نتنز و اصفهان هستند. ga alama mutanen wannan ƙauyen sun fiye riko da al'adu akan mutanen isfahan. bale, چون اینجا کوهستانی است و از شهر دور است آداب و سنت های این روستا حفظ شده است ای سو ده این کنی نس اون که ده اینی سا ده برنی سو سی الادن متانان وننگ اوین انا کیا ایسو مردم این روستا به زبان فارسی صحبت می کنند متانان وننگ اوی سنا مگنه ده هرشن چی؟ بله زبان مردم این روستا فارسی است اما لحجه قدیمی دارند ای هرشن متانن wannan ƙauyen چی ne اما کرن هرشن سو ندانه دوست دارم از زردالوهای درشت و خوشمزه این باغ بخورم ina son in ci kayan marmari dangin danya manya-manya masu daɗi na wannan lambu. To madalla an saurari wannan tattaunawa dai kamar yadda ta gudana tsakanin Muhammad da kuma mai masa jagora a tafiyar yawon shakatawa da suke yi a cikin yankuna da ke cikin lardin isfahan da ke cikin kasar iran idan alakanmu a shiri na gaba za a ji mu dauke da wata tattaunawa din da kuma irin abubuwan da ya gane wa idanunsa na ban al'ajabi a yayin wannan tafiya ta yawon shakatawa to amma kafin wani lokacin abadin dukkanin waɗanda aka je miliyansu musamman kuma ita malama jula ta hada shirin a fefe ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri ku mu shirinmu na gaba. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake zawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda suna maka muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to a shirin namu zai kawo muku wani sabon mawaƙin ne wato bahadur murad koni domin jin irin waƙa da ta mana a wannan karan ganin cewa yana daga cikin fitattun mawaƙa da muka saba gayyata a cikin shirin namu kuma suna baje kolin su kan irin abubuwan da suka tanada mana ko kuma da wani masu saurare su ji daɗi kuma su nishaɗantu da waɗannan waƙe nasu to dai masu iya magana na cewa waƙa a bakin mai tafi daɗi na haka bari ɗaku da shi domin burge mu da kuma baje mana kolin irin waƙar da ta mana ai saurare lafiya. نسیریدم صفای موج شیرینه ولی شینه و خاطر بیاری اگر سا آسمان بویا بود مگر زارو را باوگی را گن که از رنگیار و نزری مگر زارو را باوگی چهردی خدا کاری بکن خمناگ گباری bizim sanına umid eyle vahori vahori یه باغ با خوانک یان مانه یه خواهن صفر سم مهمان جان منه یه باغ با خوان جان یه خواب صفر مهمان تو انگا شیکا با حدار مرارخونی a cikin wannan waka mai kayatarwa da ka mana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin shirin to masu ware zan ban kwana da ku amma kafin nan ku biyo mu domin kuwa bahadur murarkoni zai kawo muku wata waka ta biyu da zai ƙara yara mana ita a cikin wannan shiri da fatan za a yi saurare kuma za a ji daɗin shirin a kafin wani lokacin amma duk wanda suka taimaka shi kamar da kwaji kamar haka ni ma da gunshin nake cewa ku zama lafiya muna gaitar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.tv1 www.tv1.ng a huta lafiya. leƙa iran jama saurare assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shiri nan da shi mai kawo muku tarihin mai wurare masu dan tarihi da ma wurare na al'ada da na addini ga masu shara zuwa iran domin yawon bude ido ko yawon shakata ko neman ilimi ko lafiya ko kuma harkar kasuwanci a gefe guda haka zalaya kuma muna kawo muku karin bayani game da wasu mai mutuwa suka faru masu ɗaukar hankali a nan ƙasar iran da fatan masu sun tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ran su hada abin kamar tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu kuma bari cikin shirin inda yau shirin namu ci gaban wanda ya gabace su ne a baya da muka muku bayani game da birnin Isfahan da ake masa lakabi da rabin duniya duk da yake cewa wasu na ganin cewa idan babu birnin Shiraz. Kuma za mu kawo muku kaɗan daga cikin wurare masu tsarki da ke cikin wannan lardi mai daɗan tarihi. Masallacin Imam wanda aka ce masa masallacin sha kafin cin nasarar jin halin musulunci wato lokacin daular safawiya wanda sarki Abbas na ɗaya ya ba da umarnin ginawa. Wannan masallaci yana ɗaya daga cikin abubuwa masu jan hankali a birnin Isfahan. wanda ke haɗe da dandalin nakshe jahan kuma abin girmamawa ne na duniya wanda ƙungiyar da ke kula da kayayyakin tarihi na duniya unesco ta yi masa rajista wanda masallaci mai ɗaukar hankali na isfahan wani injiniya ne mai suna ustad ali akbar isfahan ya zana shi ƙarƙashin kulawar muhib ali baikillah yanayin tsarin ginin shi ne ya fi ɗaukar hankali fiye da komai a cikin masallacin musamman da tayis da aka sanya da kuma ayyukan da kafintoci suka yi mara misaltuwa da aka yi su a cikin wannan wuri mai kyawun kallo. Wannan masallaci ana sanya shi a matsayin ɗaya daga cikin wurare na tarihi a birnin Isfahan wanda ke ɗauke da fasahar gine-gine ta musulunci mara tamka inda aka yi amfani da tsoffin fasahar zane-zane wanda ƙwararren mai zanen nan ya yi mai suna Ali Rida Abbas, Muhammad Rida Imami da kuma Abdulbaki Tabrizi inda suka yi zane-zane masu kyau da ƙayatarwa da ya ƙara fito da kyawun masallacin kamar yadda kuke ganin su a haka yana da kyau mu san wasu daga cikin abubuwan da ke ɗaukar hankali misali idan ka tsaya tsakiyar hasumiyar masallacin nan kuma ka yi magana to dukkan bango da ke kewaye da wurin zai ɗauki amsa amo sai kuma wuri na uku mai kyau kuma abin kallo da ke isfahan wato majami'ar bank yanayin gwagwayar da ake da shi wajen wato kallon wannan majami'ar ya sha bamban kaɗan kuma ya yi kama da zuwan kallon tsohuwar majami'a kuma ta asali da ke ƙasar italiya majami'ar van da ke birnin isfahan an yi ta ne zamanin sarki abbas na biyu domin zaunar da kiristoci armaniyawa na isfahan a yankin jalfa van yana nufin saume a harshen armaniya ko musulmi ko kirista majami'ar van wani wuri ne na ma'anawiya gare su wuri ne na addini ake samun natsuwa a wajen majami'ar bank da ke isfahan tana daga cikin wuraren kallo a isfahan wanda bai kamata mai kallo ya yi kasa a gwiwa ba wajen ziyartar wajen wannan majami'a tana daga cikin wuraren kallo na isfahan wanda har yanzu wajen ibadar kiristoci ne da sauran ayyukan addini kuma kofofin ta a buɗe yake kowane lokaci ga masu sha'awar zuwa wurin domin ziyara kuma ta kunshi ɗakin karatu ɗakin dafa shayi ɗakin adana kayan tarihi na al'ummar armeniyawa to kuma yadda muka yi muku bayani kan kyawun wannan majami'a kada mu yi tuya mu manta da albasa wato kada mu manta da fasahar gine-gine da aka yi amfani da shi mai cike da tarihi majami'ar bank tana da tulluwa guda biyu wanda saboda gwama tsarin gine-gine na armani da aka yi ya sa ya yi kama da tulluwar masallaci kuma wannan shine bancin majami'ar bank da sauran majami'u rufi da bangayen majami'ar an yayyabe su da zane-zane da hotuna da suke a cikin injila wanda yake kunshe da koyarwar mabiya addinin kirista wanda ya kai aka yi masa ado da launin zinariya mai ɗaukar idan mai kallo. yanzu kuma sai wuri na gaba wato manar jambon wuri ne na tarihi mai ɗaukar hankali da ke birnin isfahan domin shi ne takaitaccen tarihin iran domin duk wani saƙo da lungu na wannan birnin za a ga akwai gine-gine daban-daban da suke tuna maka tarihin ƙasar iran don haka ɗaya daga cikin waɗannan gine-ginen shine manar jambon wanda shi ne kabarin masanin nan mai suna ammu abdullah wanda aka yi masa kabari a wajen wannan ginin yana ɗaya daga cikin hasumiyoyi guda biyu ɗayan ana ce masa ivan wani bangare kuma ana kiransa da suna hone a fili yake cewa babban dalilin sanya masa suna shine bayan haka a bayan wannan hasumiyar akwai wasu hasumiyoyi na daban a wasu garuruwa kamar irin su yas nan ma akwai irinta sai dai kawai akwai bambanci kaɗan da hasumiyar da ke birnin isfahan lokacin da hasumiya take motsi dukkan ginin yakan motsa amma ba a samun irin wannan yanayi a sauran hasumiyoyin hasumiyar jambon ta isfahan ɗaya ce daga cikin ginin da aka yi amfani da fasahar iran ta musulunci kuma tana da matuƙar muhimmanci da ya sa take samun guri cikin jeran gina girmamawa na ƙasa ya zuwa yanzu masu bincike da masana sun yi bita sosai kan dalilin da ya sa aka gina hasumiyar a yadda take domin gano dalilai na ilimi da ya sa aka yi wannan gini lokacin da ka shiga cikin ginin za ka ga yana da tayars mai launin feruzi suna maraba da ku a matsayin alhamar gine-gine na musulunci da aka yi tun a lokacin magul hasumiyar girgiza tana ɗaya daga cikin abubuwan jan hankali a isfahan wadda ke da hasumiya guda biyu masu tsayin mita sha bakwai da faɗin mita tara wanda za ka iya isa ta ƙaramar ƙofa wanda za ka iya zuwa saman hasumiyar ta matakalar da ake wajen da aka tanada yanzu kuma sai wajen bautar wuta mai tarihi da isfahan wajen bautar wuta da ke isfahan ko kuma dutsen wurin bautar wuta yana daga cikin ababen da ke jan hankali a birnin na isfahan sai dai ginin ganin cewa a can saman dutse wurin yake ba zai dace ga duk wani mai son zuwa yawon bude ido ya je wurin ba saboda wahalar hawa zuwa wurin wajen bautar wuta na isfahan gini ne tsoho mai tarihi wanda yake bisa shaidun da aka samu yana nuna cewa an gina wajen ne a tun zamanin daular sasaniyan wannan gini da ke saman dutse ana kiransa da wannan sunan an nusa wasu gine-gine da dama a tsawon lokaci na tarihi dutsen gidan bautan wuta yana ɗaya daga cikin wurare masu ɗaukar hankali a isfahan ɗakin yadda ke da kusurwoyi guda takwas kowace kusurwa tana da tata tagar da take buɗewa mabiya addinin zartosh a nan suke zama suke guna da ibadunsu yanzu ta wannan tagar za ka iya ganin dukkan gari babu abin da zai ɓoyi gare ka ana iya ganin kyawun ganin sosai ganin cewa babu wata hanya da aka tsara ta hawa dutsen baƙi dole su nemi hanyar su ta zuwa saman dutsen don isa gare shi da ɗan hawa kaɗan da dama daga cikin marubuta tarihi masu bincike sun nuna shi a matsayin ɗaya daga cikin wajen bauta manya guda bakwai kuma muhimmi a zamanin sasaniyan wanda suka yi ishara a kan shi a cikin littafinsu wani wuri kuma mai cike da tarihi shine kabarin sheikh nadnanzi kuma yana ɗaya daga cikin wurare masu jin hankali a birnin isfahan kabarin sheikh abdulsamad nadnazi kabarin sufi ne wanda ya shahara a zamanin itlakanawa wanda ya mutu a ƙarni na sha uku a birnin Natans. Wannan makabartar ɗaya daga cikin wuraren kallo ne a Isfahan kuma an gina shi ne bisa kulawar wani fitaccen malami kuma babban sufi. Haka ne kabarin a tsakiyar ƙauye yake wanda ke da hasumiya mai tsawo a garin Natans. Hasumiyar ta an yi ta ne abin so kuma da tsari irin na gargajiya aka sanya tayas ɗinsa a kusa da shi kuma akwai wato tulluwa da ke da fuskoki guda takwas kuma an yi mata fenti mai kalar firuzi inda aka haɗa su a kusa da kabarin sheikh abdulsamad na tanzi wannan yasa ya shiga cikin zuciyar mutane sosai cikin kabarin akwai wata akwatin katako a ciki yadda aka kawata ta akwatin tana ɗaukar hankali sosai kuma an yi kwalliya da tayes a bangon makabartar to yanzu tunda kana so ka ga irin abubuwan da ke burgewa da ɗaukar hankali a wannan makarantar to ka ɗaga kanka sama don ka ga tulluwar da aka yi wa kwalliya hakika kwalliyar da aka yi da farin siminti wanda idan ka shiga ciki ka san ka shiga wata duniya ta injiniyoyi ne masu ƙwarewa sosai a fannin zane-zane da gine-gine. to ma saurare da yake lokacin da aka ɗiro shirin ya kawo jiki to ya zama wajibi in jarin zamu shirin a nan sai a tarbe mu a shi na gaba inda zamu kawo muku wani tarihin wata jiha daban ko wani raddi a nan ƙasar iran da fatan masu ya sun amfana game da takaitaccen wurare ko matakaitattun wuraren da aka kawo muku na yawon shakatawa kuma abin kallo da ke nan ƙasar ko kuma da ke lardin isfahan a nan kasar iran to kafin wannan lokacin a madadin kowa da kowa musamman waɗanda suka maka mana shirya ya kammala ni ma da kunshin shan kuzma lafiya kuma na gaitar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. sharhin Nahajul Balaga. Jama'a masu raro Assalamu alaikum. barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na sharhin Najul Balaga wanda ke kawo muku darussa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da dubobi na Imam Aliyu alaihi salam wanda jagoran haka musulunci a Najeriya Sheikh Ibrahim Yakub Azzaki ke fitar mana da darussa da ke cikin waɗannan kalamai masu daraja da su amfanar da mu baki ɗaya da ni Muhammad Awal Kunya zan gabatar sai a kasance tare da mu. إمام والجن علي قسيم a cikin shirin da ya gabata Sheikh Azizzaki yana cikin bayani ne dangane da kalaman Amina alayhi salam kan matsayin manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma nauyin da ya bari ga iyalan gidansa tsarkaka na ci gaba da isar da saƙonsa mai tsarki ga sauran talikai santuwar cewa saƙonsa saƙo ne mai tsarki da ya zo ta hanya mai tsarki wanda kuma babu mai isar da shi bisa umarnin Allah sai mai tsarki a yau malam zai ci gaba da bayaninsa daga inda ya tsaya a'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا Abil Mustapha Muhammad Pala di Tibina Tahrin Al-Ma'asumin Sima Bukiyatillah Fi Ardi Sahib Al-Asr Wa Zaman Arwahuna Lahu Fida To muna nandi bayanin aiko manzanni kuma hasatan cikamakinsu Muhammad Sallallahu da hikimar aiko shi da kuma gadon da ya bari wanda ya zuwa ƙarshen sa'a. Ramiru nuna a wa'insu hudubobi ya bayyana halin da jahiliya ta kasance kafin aiko annabi. a wurare daban-daban a cikin nahajin balaga za mu ɗauki wasu daga ciki al misali a ba ta 94 yana cewa ba a sahu wannan su durbarun fi haira Allah ta'ala ya ko wannan manzon kenan sallallahu alaihi wa alhali mutane batattu ne cikin imuwa wa khabituna fil fitna suna baganniya a cikin fitina wato ba su san inda suke shiga ba kenan akwai ruwayan na mara digo wato habito na filfitina daga haɓab kenan wato masu masu tattara kiraren fitina kenan kamar yadda aka sifata matar abu lahab da mamaratu hamalatul habab tana tattara tana dauke da kiraren ta da wutan fitina ma'ana a lokacin su suna tattara Eh, fitinu kenan na wannan wayan hatibuna kenan ba habituna amma habituna suna baganiya hatibuna kuma suna tattara kiraren fitina qadista a ahwa soyace soyacen rai sun ɗebe su wato annabin son rai ne wastazallat humul kibriya girman kai kuma ya kaskantar da su girman kai ya sa suna ayyuka irin na fasadi da kaskanci da wulakanci da miyagun abubuwa wanda suka sururu da gaggu sun koma ƙasa da darajan bil'adamanci واستخفتهم jihila الجهلاء جاهليا جهلاء kira يدكرا tsananin jahiliya ya maishe su sun zama wa'ansu kaskantattu walakantattu istighfar wato ainihin masu kwakwale sauƙaƙa kamar yadda ala tare ke ba da misali dangane da fir'auna ya ce wasta haffa ƙaumahu fafawo wato kamar ya mai da hankulansu raunana su kuma sai suka yi masa ya kawo masa wa'in sirrin hujjoji wanda ba hujjoji ne na hankali ba amma suka yadda to jahiliya ta sa suna wa'insu abubuwa wanda yake a wauta ne a zahiri amma su a garin su kamar wani dibara ne da ilimi da fahimta huyara fi zalzalin minar amur suna ɗumauta a cikin girgiza na al'amari wato al'amuran me ya kamata a yi wa me ya kamata ya zama daidai to ba su san shi ba kamar kai ka ce kamar shigen wanda aka yi girgizan kasa a ƙasansu duk suka ɗimautu suka su nan su nan ba san inda su na ba to haka nan al'umma ta koma saboda rashin sanin shirya sun zama tamkar suna ɗimawa a halin a halin girgiza kowa bala'i minar jahil da kuma bala'i na jahilci wato suna ɗimo a cikin bala'in jahilci kenan fa balaga sallallahu alaihi wa alihi fin nasiha to a wannan hali da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya same su sai ya kai makura a wajen yin nasiha ya ta musu nasiha ya ta nuna musu hanyar da za a bi a fita ta hanyar nasiha da hikima da kyakkyawan wa'azi wa maza ala tariqa ya shuɗe bisa hanya wato ya bi da su bisa hanya madaidaiciya shi a kan kansa ya bi hanya ya kuma kiraye su ya zuwa ga ita hanya ɗin shi da ayyukansa da zantukansa duk ya nuna ce su hanya ɗin don shi akan hanyar ya bi to kuma sai ya zama yana kiran su ga hanya ɗin wada a ilil hikimati wal mau'izatul hasan yayi kira ya zuwa hikima da kyakkyawan wa'azi wato ya ta kiran su ah, ya zuwa tafarki madaidaici ta amfani da hikima shine alkur'ani kenan da kyakkyawan wa'azi kamar wannan imtisalin da umarnin Allah da yake cewa udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin a suratul nahl har yanzu dai muna cikin sauraron bayanin sheikh ibrahim yakubu a zazzaki ne dangane da hakimar aiko manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a daidai lokacin da aka aiko shi shi kuma mutanen da aka aiko shi a cikinsu da irin tazarar da aka samu tsakaninsa da annabin da ya gabace shi wanda tazarar da ke tsakaninsu ta kai ta ɗararruwan shekaru da kuma yadda ya fuskanci al'ummarsa da saƙonsa da kuma yadda ya fuskanci martaninsu kan abin da ya kira su zuwa gare shi ga malam da ci gaban bayanin to wannan ya nuna shi wannan manzon ya canza mutane daga halin da suke ciki ne ta waɗannan hanyoyi shi ya bi tafarki daidai sannan kuma ya kiraye su da nasiha ya kai mu balaga a nasiha da amfani da hanyoyi na hikima da kyakkyawan wa'azi wannan kuma shine iya canza mutane din ba kamar yadda makiya addini nan kullum suke sawwalawa akan cewa shi wannan annabi ya yi amfani da karfin takobi ko kuma shi wannan addini ma amatan an yada shi ne da karfin takobi to an sami mutane ne a nizami na jahiliya aka kira su da hikima da kyakkyawan wa'azi da nasiha da nuna hanya ta hanyar aiki wato shi manzo ta hanyar ayyukansa ne kyawun ayyukansa ya nuna musu tafarki har kama kama suka gane in ma da fada to su suka yi fada da shi ba shi ya fada da su ba su ne suka kore shi daga garinsa ya yi tilasta masa hijira bayan sun tursasa masa sun tursasa biyansa har ma aka hijiran farko ya zuwa habasha kimanin mutum 84 mazansu da matan suka tafi habasha domin mafaka sannan shi ma manzan karshe tare da wanda suka yi sauran duk suka bar masu makaɗin illa raunanan da ba za su iya tafiya ba aka bari kuma suka bi shi da yaƙi suka bi shi da badar suka bi shi da uhud suka biyo shi da handak kaga muna iya cewa ainihin shi tafarkin da ya amfani da wajen kira dinnan ne nasiha da hikima da kyakkyawan wa'azi in ma da wanda ya faɗa to su suka yi faɗa da shi ba shi ya faɗa da su ba faɗa ya zo ne a yayin da su suka yi amfani da ƙarfi wajen hana masa addini shi kuma Allah ta'ala ya ba shi nasara a kansu addinin ya tabbata ba don suna so ba har ya zama ainihin ya iya canza musu halin da ya same su to insha Allah za mu so a wa'insu hudubobin da ke nan gaba mu ambato wani janibobin da shi Amirul Umar ya karfafa akan halin da larabawa suke a ciki kafin bayanan wannan manzo sallallahu alaihi wa a cikin ba ta biyu ta najir balaga wanda muna iya farawa yanzu mu dora a nan gaba don yana da tsawo magana inda wani yankin da yake cewa wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu na shaida muhammad bawan Allah ne kuma manzonsa arsalahu bid-din al-mashhur wal alim al-ma'thur wal kitab al wan nur as-sati wad dami wal amr as izahatan lishubhat ya aiko shi sallallahu alaihi wa alihi da addini mashhuri da alami mai kafuwa da littafi rubutacci da haske mai yaduwa da kuma haske mai walƙiya mai muhimmal kenan da kuma al'amari wanda yake yanke ya aiko shi ne hatal shubhat don wasar da wa wahtijajan bil bayyinat da kuma kafa hujjoji da bayanoni wata haziran bil ayat da kuma gargadi da ayoyi wata tahwifan bil da ba da tsoro da ukubobi wannan su fil fitani in hazama fiha habluddin to wannan mun komo kan halin da mutane suke kafin bayyana annabi kenan a lokacin da yake wannan kira su mutane suna cikin fitina wanda ya yanke igiyan addini to akan wannan insha Allah za mu dora a nan gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin tahirin Allah Allah Allah Allah to jama'a masu saurare da wannan sharhi akan kalaman aminu mumin alayhi salam daga sheikh ibrahim yakubu azazzaki jagoran harkar musulunci a najeriya ne muka kawo ƙarshen shirin na yau guda ta musamman ga sheikh ibrahim yakubu azazzaki a madadin waɗanda suka taimaka da haɗa sautin shirin ni awal kunya nake yi muku fatan alheri wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu والوغى تحمل ضاها من له في كل يوم لا تضاها من كمولاي علي والوغى تحمل ضاها من له في كل يوم لا تضاها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 jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. yayin da gwamnatin mamayar isra'ila ke ci gaba da aiwatar da shirin ɓoye babban matsala da ya kunno kai a tsakanin al'ummarta tun bayan da ta fara kaddamar da yakin kisan ƙare dangi da ta yi a zirin gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 sabbin bayanai a hukumance sun bayyana mummunar barnar zamantakewa da tunani da yakin ya yi wa al'ummar yahudawan sahayoniya wannan lalacewa ta bayyana a cikin karuwar shaye-shayen barasa muggan kwayoyi da kuma shaye-shayen wasu nau'ukan muggan kwayoyi da ba a taba gani ba inda ya kai mutum ɗaya cikin hudu na yahudawan sahayuniya yanzu yana cikin haɗari rahoton shekara-shekara da cibiyar kula da lafiyar jiki da lafiyar jama'a ICA ta Isra'ila wanda jaridan Yedaud a Harnot ta buga ya ba da mummunar hoto na al'ummar da ke fuskantar abin da ya yi kama da jaraba na gama gari samfurin rauni da ya faru a yakin Gaza. a cewar rahoton yakin da ke tattare da matsaloli na tashin hankali damuwa hasarar rayukan mutane da kuma tashe-tashen hankula da ba a taba ganin irinsu ba sun sa bangarori daban-daban na al'ummar isra'ila sun koma shan barasa magungunan barci da masu kwantar da hankali don rage tashin hankali da kuma neman nutsuwa duk da haka waɗannan magunguna na wucin gadi sun koma cikin halaye halaye masu wuyan warwarewa ko da bayan ayyukan soji sun lafa Roni rukach daraktar shirye-shiryen jinya na cibiyar kula da lafiyar kwakwalwa ta lura da cewa waɗanda suka ƙara yawan amfani da abubuwan maye a lokacin yakin yanzu bayan yakin zai yiwu su canza halayensu ta kara da cewa matsala mai hatsari shine matakin da ke gaba lokacin da shaye-shayen muggan kwayoyi suka fara zama al'adar mutum kuma illolin da ke tattare da kwayoyin suka cutar da lafiyar jiki a rayuwar yau da kullum da tasiri a aiki da fagen karatu da kuma mu'amala rahoton ya nuna cewa kashi 26.6 cikin ɗari na yahudawan sahayuniya wato fiye da kashi ɗaya bisa hudu na al'ummar isra'ila suna amfani da abubuwa masu sanya maye a matakin haɗari ga rayuwarsu rahoton ya kara da cewa babban hadarin shine yadda yahudawan sahayoniya suka koma amfani da kwayar opium ya yi kusan nimkawa zuwa biyu kuma amfani da sauran mugan kwayoyi da nufin kwantar da hankali da magungunan barci ya karu zuwa kashi biyu da dugo biyar yayin da shaye-shayen abubuwa masu kara kuzari suka samu karuwa mai yawa a tsakanin al'umma ko da yake munanan bayanan cutuka na rikice-rikice bayan tashin hankali ptsd sun ragu inda aka kwatanta da ƙwaloluwarsu a farkon yakin zuwa kashi 16 cikin ɗari na yahudawan sayoniya har yanzu suna fama da munan alamun tunani idan aka kwatanta da kashi 12 cikin ɗari kawai kafin yakin masana dai na danganta wannan karuwa da rashin tsaro ake ci gaba da fuskanta da hasarar rayuka da ayyukan sojin mai tsawo da yahudawan sahiniya ke ci gaba da gudanarwa da matsin tattalin arziki da zamantakewa da zai biyo bayan yakin rahoton ya tabbatar da cewa rukunin da suka fi fuskantar matsalar shaye-shayen muggan kwayoyi su ne matasa masu shekaru tsakanin goma sha takwas zuwa ashirin da shida, inda rahoton ya bayyana cewa ɗaya cikin uku na matasa suna fuskantar wannan haɗarin bayan da yahudawan sahiyuniya suka fuskanci jerin rikice-rikice a jere da suka hada da barkewar cutar corona sannan bullar yaƙi sannan kuma rashin zama lafiya na siyasa da zamantakewa Rokac ta ce suna ƙoƙari su koma aiki ko makarantu ko harkokin yau da kullum amma suna fuskantar wahala saboda matsaloli wannan rukuni zai jagoranci al'ummar isra'ila don haka dole ne a samar musu da kyakkyawar amsa ta hanyar da ta dace bayanai sun kuma nuna cewa sojoji da jami'an tsaro na yau da kullum da dakarun kota kwana da iyalansu suna daga cikin jama'ar da matsalolin suka fi shafa yayin da yawan waɗanda hatsarin ya fi shafa a tsakanin sojoji ya kai kashi ɗaya cikin uku ƙididdiga ta tabbatar da cewa ma'aurata maza da ma'aurata mata suna fuskantar mafi girman kaso a matsalolin kamar haka ƙarin kashi 170 cikin 100 na mashaya barasa ƙaruwar kashi 180 cikin 100 na yawan masu amfani da tabar wiwi da ƙaruwar kashi 250 cikin 100 na masu amfani da ƙwayar opion roka ta jaddada cewa da'irar cutarwa tana faɗaɗa ba ga waɗanda suka shiga yaƙi ba kawai har ma da iyalansu kuma wannan yana da matuƙar damuwa masana sun yi gargaɗin cewa raba maganin karyewar zuciya da ƙwayoyin shashaye babban kuskure ne roga ta ce da farko mutane suna yin amfani da barasa ko shan tabin wiwi don rage damuwa bayan karewar zuciya amma bayan shekaru biyu ya zama da wuya a daina ta kara da cewa ba za a iya magance karewar zuciya ba ba tare da magance al'adar shaye-shayen muggan kwayoyi ba saboda raba tsakaninsu yana haifar da kafa mai haɗari ta ba da labarin wani sojan ko ta kwana da ya rubuta mata kafin ya shiga gaza cewa na sanya sulkena na rufe zuciyata nan da wata uku za mu haɗu ta yi tsokaci game da wannan da cewa waɗannan mutane sun dawo daga yaƙi sulken sun faɗi kuma ainihin basifun da suka faru sun bayyana dangane da taɓarɓarewar al'amura cibiyar haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙaddamar da wani shiri mai suna wata hanya wannan shine farkon aiki da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fara bullo da shi don magance karyewar zuciya da bullar shaye-shayen muggan ƙwayoyi wannan shine shiri wanda ake sa ran zai hada da dubban mahalarta har zuwa tsakiyar shekara ta 2026 da nufin horas da ma'aikatan kula da tunani da na likita a cikin haɗin gwiwar kula da matsalolin shaye-shaye a ɓangaren shirye-shiryen wayar da kan jama'a da shirye-shiryen rigakafi a makarantu da gundumomi ya zuwa yanzu shirye-shiryen cibiyar sun kai dalibai 283 a makarantu da kuma mutane 50,000 a cikin shirye-shiryen yankuna yayin da sama da ƙwararru 21,000 suka samu horo da cancanta a cibiyoyin ilimi na cibiyar netanya da kudus a bana cibiyar ta kuma buɗe wani sabon asibitin matasa mai suna natta domin kula da masu shaye-shaye a tsakanin matasa yayin da ɗaruruwan majinyata ke karɓar magani a asibitocinta a faɗin ƙasar roka ta jaddada cewa tunkarar rikicin na buƙatar tallafin gwamnati da jama'a rahoton jaridar ya ta hanot ya kammala da cewa yaƙi na iya kawo ƙarshe a filin daga amma tasirinsa na tunani da zamantakewa zai ci gaba da kasancewa shekaru masu yawa masu zuwa yayin da gwamnatin mamayar isra'ila ke ci gaba da shelanta samun nasara na soji al'ummar yahudawan sahayuniya na fuskantar yakin cikin gida mai firgitarwa game da rashin lafiyar ƙwaƙwalwa. matsalar ba kawai tashin bama-bamai da rusa a gaza ba ne har ma da rushewar cikin gida da ke cikin zukatan yahudawan sahayuniya kansu a nasa rahoton shafin yanar gizo na almasiriyal yau ya watsa rahoton cewa masifar shaye-shayen muggan kwayoyi ta addabi haramtacciyar kasar isra'ila saboda ta'addancin da 'yan sahayoniya suka aiwatar a zirin gaza sabbin bayanai a hukumance daga haramtacciyar ƙasar isra'ila sun bayyana irin mummunar ta'addancin da aka yi a zirin gaza a cikin al'ummar isra'ila an samu karuwar shaye-shayen muggan kwayoyi da sauran abubuwa da ba a taba gani ba inda a cikin yahudawan sahuniya hudu akwai ɗaya da a halin yanzu yana cikin haɗarin shaye-shayen muggan kwayoyi rahoton shekara-shekara da cibiyar kula da lafiyar jiki da hankali ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ica ta fitar wadda jaridar yahudawan sahayoniya ta yi da uta ta buga ya ba da wani mummunan hoto na al'umman da ke fuskantar abin da ya yi kama da watsuwar shaye-shaye a tsakanin al'umma wannan wani samfur ne na masifa a tsakanin al'umma da kunno kai sakamakon matakan wuce gona da iri da kisan kiyashi da kuma ta'addanci kan gaza a cewar rahoton yakin da ke kunshe da tashin hankali da damuwa hasarar mutane da kuma masifa da bala'i da ba a taba ganin irinsa ba sun wurga bangarori daban-daban masu yawa a isra'ila cikin masifar yin amfani da barasa magungunan sabacci da kwayoyin kwantar da hankali don rage matsin lamba da yawan tunani duk da haka waɗannan magunguna na wucin gadi ne da saurin gushewa sannan mutane su koma cikin halaye masu wuyar warwarewa ko da bayan ayyukan soji sun lafa? roni roka daraktar da shirin jinya na cibiyar kula da lafiyar kwakwalwa ta lura cewa waɗanda suke ƙara yawan amfani da abubuwan maye a lokacin yakin yanzu zai yi wuya su canza halayensu ta ci gaba da cewa lamari mai hadari shine matakin da ke kan gaban fara shaye-shaye lokacin da illar shaye-shayen ta fara bayyana kuma tasirin cutar wasa ya fara mummunan tasiri akan ayyukan yau da kullum aiki karatu da alakar rayuwa rahoton ya nuna cewa kashi 26.6 cikin ɗari na yahudawan sahayuniya wato fiye da kashi ɗaya cikin hudu na yawan jama'ar yahudawan sahayuniya suna amfani da mugan ƙwayoyi da ke tattare da mummunan haɗari a matakin rayuwarsu sannan amfani da mugan kwayoyin kamar hodar iblis da opion sun yi kusan ninkawa biyu kuma yawan amfani da magungunan kwantar da hankali da sanya barci ya nimka zuwa kashi biyu da ɗigo biyar yayin da magunguna masu ƙara kuzari suka ƙara yawa da ba za a misalta su ba ko da yake munanan alamomin rashin lafiya bayan tashin hankali sun ragu don aka kwatanta da ƙwalloluwarsu a farkon yakin kashi sha shida cikin ɗari ne hudawan sahayuniya har yanzu suna fama da munanan alamun tunani idan aka kwatanta da kashi goma sha biyu cikin ɗari kawai kafin yakin masana dai na danganta wannan karuwa da rashin tsaro da ake ci gaba da ganin bullarsa da hasarar rayuka da kuma tsawon lokaci da sojoji suka ɗauka suna yaƙi baya ga matsin tattalin arziki da rayuwar zamantakewa da ya biyo bayan yakin rahoton ya tabbatar da cewa rukunin da suka fi fuskantar matsalar shaye-shaye na miyagun kwayoyi su ne matasa masu shekaru tsakanin goma sha takwas zuwa ashirin da shida inda ta bayyana cewa ɗaya daga cikin uku na fuskantar wannan haɗari bayan da yahudawan sahiyoniya suka fuskanci jerin rikice-rikice a jere tun daga barkewan cutar corona zuwa yaƙi baya ga rashin kwanciyar hankali na siyasa da zamantakewa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kunno kai a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya.